وتأمرون الناس بالبر وتنسون وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكنة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إلى راجعون والصلاة والسلام على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الفاتح الخاتم الصادق الوعد الأمين ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء وآدم طينته محمد يوم البعث محمد نور الخلق وهو محمد عظيم عظيم الخلق تم جلاله dan agaji zan yi shiru wannan karatu tafiya duniya ne na ce ka samu yan agaji ne a yanke wannan hanyar in suna shiga za su bata mana wannan daukan da ake zan iji abin maganar nan sai kun yi haka كل قوبا ذاك كل Thank you. wani ya kai magana ban ci gaba da magana ya sake yankewa mun dauki mataki wani mutum ya da yabe ishara ana karatu wanda ya zo wanda ya ba ku tsara mimbarin ta nan ba Hadi Ali Ibrahim alaka Hilalu Hilalun badalin Nazari da jamalu Hilalun rabi'u fihi ja'a Muhammadu fatamman al-bushra wa amma nawalu da abdal ardin halla abdal mursali لأبجل يوم فاستبان كماله قد اختير من كل الأوالم أصله كما اختير واختيرت لذاك فعاله محمد مختار وآدم طينة محمد يوم البعث راك حساله محمد نور الخلق وهو محمد عظيم عظيم الخلق تم جلاله محمد مفتاح الفتوحات سيدي وخاتم سلك الرسل ختما مقدما muhammadu abdullahi gairu mushabbahi bihi basharun marra mazalika safi محمد لم يعرفه غير إلهه يديب جميع الكون عن حمل كونه محمد محمود وأحمد حامد عليه صلاة الله مثنى وثالثة حق قدره ومقداره العظيم وبعد يوم ما سوى البركة مسوى الله مسوى من زن الله نوانا قريمي البركة sarkin noma tudun sarkin noma tun daga kan iyayenmu da suke wannan waje mai albarka da mu da yan uwana masoya sayyid na rasulullahi sallallahu alaihi sallama kowa mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan babban taro mai albarka taron da aka shirya shi ba don kowa ba sai dan shugaban halittar Allah wanda Allah ya fi so annabi Muhammad har yanzu wannan taro yana ɗimauta kwakwalen wa'inda ba su fahimci yadda abun yake ba a ce wannan taro kaza a ce kaza a ce kaza shi dai duk abin da aka yana gudana ko ko duk abin da aka ga ya faru ana kawo ne zuwa da shi zuwa ga asali a nima ma wannan abin dalili a cikin alkur'ani ko ko hadisin annabi muhammadu wannan taron da muke yi taron maulidin annabi muhammadu